الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da shida ga watan ramadan shekara ta 1400 da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta 29 ga watan hudu shekara ta 2020 ba miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan 'yan uwa suna biye da mu a karatun da muka tsaya jiya muna cikin tafsirin aya ta 161 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran faɗin allah ta'ala wa ma kana linabiyyin ayyagulla kafin haka wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma yana isar da ta'aziyar ta'aziyarsa da kuma addu'a ga iyalan gwani bahiru ibn abdulsamad ibn gwani mamadu da ke unguwar yakasai bisa ga rasuwar uwar gidansa hajiya halima gwani tahir wacce aka fi sani da baba addada mahaifiyarsu gwani hadi gwani tahir muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya ji kanta da rahma Allah ta'ala ya gafarta mata kurakuranta hidimar da ta yi wa addinin musulunci ubangiji mai girma ɗaukaka ya sakan ya mata da mafi alkhairin abin da ta yi wa musulunci ku shakka babu malama ce